رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بيانكم والسلام عليكم ورحمة الله. بركة الله يوم أكبر yau na bauta ke nan da ga watan juma da asir watan shida a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ne mafi na sha biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da shida miladiya dan ci gaba da karatun littafin mun albarka rabu sani wannan kuma shi ne darasi na تسعين ده ta تسعين ايه darasi na da tara a cikin wanda littafi riyadu kar a manta babban abin da muke ciki shine kitabu salam mun yi wadansu babuka daga ciki akwai babu kaifiyatu salam akwai babu adabu salam duk wanda suna cikin babukan da muke yi yau za mu tafi babu istibabi إعادة السلام على من تكرر لقاؤه عن على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها باب استحباب إعادة السلام باب جيش مجانا مستحبا ميميت تسلم على من تكرر لقاؤه da dukkan wanda haɗuwa da shi ta maimaitu ala kurbin a kusa bi an dafala sai da ya shigo sun makaraja sannan sai ya fita don ya ɗauko wani abu sun ba kala sannan ya sake shigowa fil hali a lokaci da biyu mutum ne muna cikin masallaci yanzu sai ya shigo to dole ne ce assalamu alaikum mu ko mu ce wa alaikum salam kafin ya kai da zama sai ya manta da littafin riyadu salihin da kansa a mota sai ya koma sai ya ɗauko to kuma sai zai sake shigowa sai ya sake sallama ko ya manta da shi a wajen wani ya kasar ya ce a ah, na manta da sai kasar da nan na nan ba ne. ta ga tsakanin sallama farko da ta biyu kila da wuce minti ɗaya ba ko rabin mu to lalle akwai wasu habbanci ya sake maimaita sallama au hala sai na da rasul ko bishiya ta shiga tsakanin shi da abokin tafiyarsa kuna cikin tafiya ko biyu sai kuka zarge wata bishiya a ƙasa kuke sai ɗayan ya bi ta damunta ɗayan ya bi ta hagu to sai ka ya sake masa sallama lokacin zama dan wannan tazarar lokacin ka ga wadansu sakal amma za ka yi masa sallama wani hau ha ko makamanciyar bidiya kamar a ce ita dan falawa ya yi da tsakanin su ta ta sake wani da sallama wato matsaloli guda nawa kenan a nan gurin matsala ce guda ɗaya kawai shi ne musahabbancin mai ta sallama idan mutum ya shiga waje ya sake fita kuma ya sake dawowa ko kuma bishiya ta shiga tsakanin shi da wani yawa yi sallama tsaro bayan ko suna tare ko ta kan falwa ko wani abu kan shi عن ابي هريره رضي الله عنه في حديث المسيء salati an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi bayanin yana cikin hadisin mutumin nan da ya mona da sallarsa shine sallad ibn rafi annahu jaa shi wannan mutum da ya bude sallar sa bayan ya sallama ya kare ya zo fa salla wato ba ya zo masallaci fa salla an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa tabbata da shi fa sallama alaihi wa annabi sallama fa radda alaihi salam annabi ya mai masa sallama fa sai kuma yake da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah don baka yi sallah ba faraja fa salla ya tafi ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يساك دعوة يا النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات هل يأيك حسن سوءكم متفق عليه بخاري ومسلم كريم wato abin da yake so yake wannan bawan Allah da ya shigo masallaci ya sallah annabi na zaune a cikin ya gan lokacin da yake sallah to ya yi kurakure da yawa a cikin sallarsa da ya kammala ya zo annabi sallama ce assalamu alaikum wa alaikum ka sake ba ba sai mutum ya tafi je sake sallah bayan ya kammala sai sake dawo wajen annabi ce assalamu alaikum annabi ce wa alaikum assalam zai ka sake sallah har yanzu bai sallah ba sai da aka yi haka ko uku sannan ya ce da annabi wallabi ba a saka da haƙƙi ma uku uhzuru bai ba na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zai iya sallah sama da wannan ba ta fuskar kyau wannan shi ne abin da na yi a sallah fa annabi ko ya mun ya zan yi mahallin shahid a cikin hadisi yana cikin masallacin annabawa na cikin masallaci ya zo wajen sa har uku amma yana ne yana ne da sallama to ina da a ce kuma ta yi waje sai dai dawo in ba da auda ya sallama tun daga a cikin masallacin ma kadai sai ta zar da ke cikin ya je ya sake sallah ya dawo sai da ya sake wani sallama sallamar ko kuma ta wadatar ba sai da ya yi ta biyu sai da ya ta uku kun gane mahallin shahid cikin hadisi wato gabar da ake kafa hujja da cikin hadisi وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال يتي إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه إذا أيام في هذا مرة كان قوانسة يمس سلم ونا فإن حالت بينهما شجرة إذا بشي أساك تتكانوك أو جدار أو بنبو أو حجر أو سوسي ثم لقيه سنة يساك هدوا دشيك fali yusallim alaihi ya sake mai ta masa sallama rawahu abu dawud kada ba ma ba istinbati bane ba nasi ne karba manzo Allah ya ce in ya tafi da tsakani ma to sai ka sake mai ta dan uwanka sallama wato kenan kamar kana zaune a cikin gida ko a talatar ko a falon ka. yaron gida da yake kai kawo duk gida da yake yayi sai ya sallama ko ma karka ta je wani abu ta dawo duk shigowa da take ta yi sai ta sallama ko kai ne kake shiga inda kake duk shigar da za ka kai ma ka fito ka shiga kai kai sallama wannan yadda za mu yi aiki da hadisin a mu'amalar mu ko da yaran gidan mu ko da iyalin ko da ƴaƴan mu ko da kowa da kowa kuma haka ya kamata yara ma a koya mu duk lokacin da ya dawo ya shigo ya sallama in ya sake fita wani abu ya sake ya dawo ya sallama a koya masa ya saba haka in shigo ya sallama a ce ko ma karka shigo shi ka sai ka sallama ya koma da gobe ya nuna ya sallama to wannan sai sa ya rike ya fi sa mutum ya rike darasi sai zan zanto ya zama sabo a wurinsa ko yaron gida ko mai aiki ko ɗa ko ma wanne ne haka yake kamata wannan hadisi rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rubuta kuma hadisi ne sahihi babu shi babu salamu idza kana baitahu babin da yake magana a kan mustahabbancin sallama idan mutum ya shiga gidansa wato kada ka ce tun da gidana ne ba zan yi sallama ba qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fa idza dakaltum buyutan fasallimu ala anfusikum idan kun shiga wadansu gidaje to ku yi wa kanku sallama mana min gaisuwa ta musamman daga wajen Allah da ya shar'anta muku ita mubarakatan mai yawan alkhairai tayyibatan tayyibatan kuma tsarkakakka wanda kalmomin da duka kalmomi ne masu tsarki ba kalmomi ne da ba ba gaji kalmomi ne na kamala babu tawaya tahiyyatan min indillah tunda wahayin Allah ne ya tabbatar da sallama mubarakatan kuma ga yawan albarka saboda addu'a ta cewa mutum lokacin da take sallama sannan kuma tayyiba wato tsarkakan kalmomi ba waɗanda suke da gaske ba mahallin shahid cikin ayar da ubangiji ke za da kalkan buyutan in kun yi nufin shiga waɗansu gidaje buyutan din na kira ce ga kuma iza sharafi wato ya shafi kowane irin gida ko gidanka ko wanda ba naka ba fa sallimu ala anfusikum ku yi wa kanku sallama ma'anar ku yi wa kanku sallama ku yi wa ƴan uwanku musulmi sallama dan sallama da cewa dan uwanka musulmi kamar kayi wa kanka ne saboda me idan ka ce assalamu alaikum zai ce me wa alaikum assalam kaga abin ya dawo gare ka kai mai yin sallama saboda mayarwa da za a yi maka abin ya dawo gare ka ko saboda dangantakar imani da ke ka da wanda kai wa dangantakar ka da shi ya kai matsayin kamar kanka kaiwa tun da shi din kai ne kai din shi ne bisa da ƙa'ida ta dangantakar musulunci innamal mu'minuna ikhwa da ko manzo Allah ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar misalin mu'minai wajen son junansu da tausayin junansu da jin kan junansu kamar misalin dandan jiki ne tsaya ta yadda idan wani sashi na jiki ya kamu da cuta sauran sasanni sai su taya shi jin radadi da kuma kayan barci ko samun sukuni to haka ake san ba abin da yake da wanka ka kamar kanka kenan وعن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga anas an malik Allah shi kare da gare shi yake manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da ni ya bunayya ya kai karamin dana idza da kalka dan ka shiga wajen ahli fa sallim kai musu sallama lokacin da shiga sai ne ba za ba yakun alai haka sai zama albarka ce a gare ka yin sallama wa an wala ahli baiti kuma zan albarka ce ga mutan idan ya musu sallama da an gane ku wannan a cikin Babu ta yi babu salami ala sibiyan da yake magana dangane da yin sallama ga yara kanana lafazin asibiyan dangane na asabi asabi yaro karami wanda bai kai balaga ba asibiyan wato in suna da yawa kenan an anas radiyallahu anhu daga anas bin malik Allah shi kare da gare shi annahu marra ala sibiyan ya wuce ta ya sallallahu alaihi da ya gaya na abin suka ce a ciki a akwai alkhairi masu yawa alkhairi na farko ya ta sallama tunda a can hadisan bayan mun karanta manzo Allah ce ne afdus salam ku ya ta sallama ko mun karanta a cikin hadisin sahabin da yake cewa manzo Allah ya umarce ni da abu guda bakwai suke ce bi isa'i salam ya ta sallama to kaga idan manya ka ɗaya za a yi wa banda yara to ba ta yaɗu sosai ba tunda cikin al'umma akwai yara a akwai manya amma idan za a yi wa kowa da kowa to an bai wa sallama dama na ta ne ka yaɗu to fa'ida da ke cikin ya ta sallama kai na biyu la ya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na uku bayar da koyarwa ga su yara din sai su da ake haka ake yi na hudu kuma su yara za su so idan kana musu haka kana musu sallama za su so ka sannan na biyar kuma hakan na sa mutum ya rage girman kai kamar kana turta ta kanta ka dawo kasa har don zuwan da kawai sallama kamar a wani nau'i na jawo kanka daidai da shi ko jawo shi daidai da shi ko kai ka yi kasa kasa inda yake ko ka ɗago shi sama ka kawo shi daidai martabarka sai sa har sai masa ne sai masa sallama to wannan yana taimakawa wajen ya rage wa mutum girman kai ko jiki da kai in yana yi yau da gobe yau da gobe ko da yana da cutar girman kai sai ya to wannan din na ɗaya daga cikin magungunanta da za ta magance masa girman kai ba ku alkhairin da ya fa ga dai ko koyarwa ko a ce yara kun koyi wannan ai ba karamin abu ne babu سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط باب الدنيا مجانا أسان مثل يوم تسلم والمرأة من محارمه قوة مثل كتب محرمانك kamar mahaifiyarsa maharrama ita ce duk wanda take haramun ne ga aure ta mahaifiyarka yarka yarwanka yarkaninka kanwar mahaifiya kanwar mahaifi baharin ne babu yana magana a kan yadda mutum idan ya zo lalle ya sa su sai mata sallama haka in ya samu wata cikin muharramanta ya ko kanwa ta girme shi ko kansa ɗaya ko kasa da shi in dai muharramanta ne to zai mata mai sallama wa ala ajnabiyyatin da kuma yin sallama ga wata mace ta daban bare ba cikin dangi ba ko kuma in dangin ce ma ba muharrama ba wa ajnabiyatin ko kuma ajnabiyai mata masu yawa ba ɗaya ba amma la ya kafu fitar da jihinna da sharɗin bai ji tsoron ya fitunu ba wajen yi musu sallama ɗin wa salamuhunna su ma da halittin su yi masa sallama su matan su yi wa wani namiji daban ba muharrami ba bi hada da wannan sharɗi na cewa eh ba wani tsoron jin fitina a ciki kaji ne idan mutum zai wa matarsa

babu da yake kullawa za ka gaya ya yake hukunci shi yana faɗin a haka fatawarsa take kamar kan wurin da yake babu shi babu tsiranin da kala bai tafi yana nufin a haka fatawarsa take sai da wadansu masu malamai wadansu malamai suke ita sallama babu sahabi da turmi take wajibi ce amma sai a wurin sa sahabi ce mayarwa ita ce ne wajibi عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال daga sahal ibn sa'd al-sa'idi radiyallahu anhu qala yake kanat fi namra'atun wata mace ta kasance tare da mu wa fi riwayatin kanat lana aduzun akwai wata tsohuwa da take tare da mu a Madina ta akulu min usulin salfi tana daukan saiwoyin itacen da ake kira as-salf ko as-silk sanan ne itace yake a kasar Larabawa ban san ba ta bada hausa amma ta kan dauki saiwar wannan itaciyar fa tafrahu fi sidri sai ta jefa a cikin ruwan da za ta yi ko za ta dafa abinci wato idan aka kalo kaiwar ta kasa idan aka wanke to sai a dan fassara um, ta haka da abin farawa sai a ɗauki ko sun take biyu ko uku sai a jefa a cikin wato tukunya da za a yi girki sai su tafasa tare da ruwa to tana sa abinci mai daɗi in za a yi abinci to sai ta jefa a cikin tukunya ita ce alkhidri wato karkiru habbatin min irin, sannan kuma sai ka rika wata tsaba ta sha'ir sha'ir ka dai kwaya kwaya ne haka da ita ce dangin kwaya ne haka kamar ko ka ce alkama ko shinkafa sai ta nika habbatin min sha'ir wani abu mai kama da alkama sai kuma ta sa a cikin ne a cikin wannan ruwan da ta sa wancan sai wurin itacen a ciki to kuma ga wani gari-gari ko ta nika ta sa a ciki ma'ana za a yi wani abu mai kamar sake ina ba ta an fahimta ko tarbi haka za ka yi kullum juma'a lokacin da sahabbai ke dawowa daga masallacin juma'a fa idza sallayna juma'a idan mun sallaci juma'a wan sarafna muka yi shirin balo masallaci mu dawo gida nusallimu alaiha sai mu ga ta wajen tabbata assalamu alaikum ita kuma sai ta amsa fa tuqaddimu ila la tasbi ko mana sai wato sa'i aka ne kullum juma'a take tana cewa ta lura cikin akwai fuqara'ul muhajirin wanda Allah ya ce fuqara'ul muhajirin da الفقراء المهاجرين قتلوا في لا يستطيعون ضربهم الجاهل من بسمهم لا الناس الحظ لك iya komai da kwai ba amma sai kai wannan ta ga ba a sa wani abu miya wata rana tana da kashin miya wata rana wata da kashin miya shi nan ranar da kake da shi sai ka samu ka samu ranar da baka da shi sai ka samu wasu ka samu waɗansu ɗan dabaru kuma ya samu ta koyi waɗansu ɗan dabaru ba lalle ba da sai da kashin miya kullum kullum ranar da aka rasa a wata dabara a ji daɗi duk wanda bai samu kai zan ya samu rama ba za ta ja bukata ba ya samu zo gane shi ma a cikin sa'a sai dangin ababai masu gina jiki da sauran abubuwa ba lalle ba ne ko wanta almuhim da yake cewa idan muka wuce ta wajen tun sallimu alaiha sai mu mata sallama wanda ya nuna kenan suna yin sallama gawa mace ajnabiyya shine muhammad sai a cikin hadisi amma sharadin amintuwa daga fitina yake dan saboda sahabbai an daga an so su ba su da wata game da addini wa ummadan ku ko matan sai ku so fitina ba za su sallama ba su shine abinda shine قوله تكرر وانا حديث رواه البخاري قوله تكرر ليس تكرر ليه معنى ya yi ta تفهمه tana nika wato tsaba ta sha'ir wa an ummi hani fakhidata binti abi talib radiyallahu anha ummu hani sunanta ita fakhida yan gidan abu talib Allah ya kare da gare ta kalar tace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yawm al-fath nazo wajen annabi a ranar da aka yi fatuhu makka wa huwa yantazilu sai na samu yana wanka wa fatimatu tasturuhu bi sabr yasta fatima kuma ta sanya wani tufafi ta kewaye annabi da shi dan duk wanda ya zo kare dai wa zakarat al haditha ta ambaci hadisin rawahu muslim ba nan na magana sallama fa sallamtu sai nayi masa sallama ina fata an fahimta wa zakarat al haditha ta ambaci hadisin har zuwa karshe. to anan gurin kaga ita ummu hani game da annabi ba muharrama ba ta ba ajnabiyya dan yar gidan Abu Talib wato yar bakon ta ce yar bakon ta kuma halatta alaka kuma ta ba a sai ajnabi ya ce game da shi ba muharrama ba ce ba da shi ta zo wajen kuma ta yi masa ne ta yi masa sallama shine abin da ke nuna cewa idan an amince daga suna mace na iya wa namiji sallama namiji na iya wa mace sallama amma idan akwai jin tsoron su tana sosai ya kame bakin su ta kame bakin ta wannan hadisi rawahu muslim وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت دقى أسماء بنت يزيد الله تكاري داء ذريك تسي مر علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نسوة wanda Allah ya shuɗe tare da mu a cikin wani gungu na mata muna cikin mata shi kuma ya zo ya wuce ta inda muke fa sallama alaina sai mana sallama rawahu abu dawud wato kaga in mace ɗaya aka amintu daga fitina za a yi mata aka in gungun mata ne za ka wuce kuma aka amintu daga fitina nan ma za ka yi za ka yi musu haka ita ma matar in namiji ɗaya ne za ta yi mata yin an amintu daga fitina haka in gungun mazaje ne ma dai ta ce assalamu alaikum shi kenan kun gane رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي لفظ ذلك في رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وترى نام قال يا وتي كما صلاتي وأصبة من النساء قعودا غوانا أدبي نما تاسنا زوني أصبة أدبا لأتي الروم زوى سما فألوى بيده بالتسليم sai annabi ya yi isara da hannunsa yana musu sallama ta hanyar isara to wadansu sai suka rike wannan hadisin suka mutsalkale akan su ji ta dai cewa in ka gamu da mutum ko mata A ajnabiyyin waɗanda ba muharramanka ba ba za ka yi musu sallama da baka ba sai dai ka yi sallama ta hanyar isharar suka ce ba alwaji sai ya lankwasar da hannunsa ko ya yi nuni da hannunsa yana nuna ina muku sallama da ishara ba da baki ba to amma kaga wannan hadisin kuma ya ce ne fa sallama alaina sai ka su malaman da suka dauki wannan ruwaya sai suka hada guda biyu suka ce sallamar ya hada ta hanyar baki da kuma nuni ya halatta kenan za ka wuce mutum na zaune ko na mutane assalamu alaikum assalamu alaikum daga lokacin da ka baki ka faɗa assalamu alaikum hannu kuma ka yi ishara to annabi ya haɗa duka guda biyu ne wanda ya halatta sallama ba wai ka dauki ɗaya kake yin aiki da ɗayan ba dai idan mutum ya ce wancan kawai yayi yaro ta wani idan ya ce wannan kawai yayi yaro ta wani ina ba ta mun abin da dai sallama asalin ka da baki ake yi an gane ko idan kuma ka hada da baki da hannu kuma ya halatta ba kuskure idan za ta yi ɗaya kawai to daga za da ba su na wanda gidan haya a yawa eh. a'a wannan idan za ka ai wannan ne ba ruwanka da waye za ka dole kai sallama kuma wannan wanda yake gidan haya ma ake tare shi da matarsa wani namijin da matarsa wani namijin da matarsa kaga mata sukan kace lokacin da mazaje ba su nan da dama to wannan ma ladabin shine mutum ya sallama bayan ya yi sallama kula za su iya ganewa baban wani da kuma mijin wanda ya ɗan yi jin haka saboda duk masu kunya cikin su za su shiga ɗaki waɗansu za su kauce su ba su hanya waɗansu da suke ɗaurin zane a girgin nan za su gyara ko mutum ya zo ya mutu musamman ya sallama babbai da zai biyar da gida ko da kuma su mutu amma ko bukatun kai sun sai da sai cikin gida sun haɗa ido da mata sun salamu da ya amfani da wannan ba daidai ba da dama sun da gobe kamata ya yi. wannan dole ne ya sallama don saboda ya ba su dama su tarfi da kyau su kawai su ba su ba duk da cewa zama a irin wannan gida fa larura ne abin da ya fi alkhairi ga mutum ya samu gida da zai zauna shi kaɗai da iyalinsa a cikin da wannan shi abin da ya fi dacewa kuma ba wani talauci ne ke sa mutane ta ɗaya suna yin wannan ba don za ka ga wasu kasashe suna da talauci amma ba sa irin wannan zama suna da talauci amma ba sa irin wannan zama ko da gidan babban ne guda ɗaya sai a karka sarki nan ɗaki ɗaya ko ɗaki biyu daban ɗaki da kuke sama ɗaki biyu daban ɗaki da kuke shi kenan abin da za a biya mutum biyu to sai a haɗa mutum ɗaya a ce biya wannan kudin hayar sai ya rike wannan yana ya rike wannan gidan da tsadar da haka yana biyan kuɗin tsaki biyu a madadin ɗaya amma a kulle shi da matarsa da iyalinsa da zai tarbiyya shi ya masa alkhairi ko ya ta kuɗi ya ara shi ya masa alkhairi a killace shi ya fi masa addininsa shi ya masa a rayuwarsa lokacin da kake gidansa lokacin zafi ka shiga ma sai wani ka ɗaki biyu da matarka da ban zafi ya yi zafi da ka rufe gidan ba za ka iya da sai da jiran to amma irin wannan gidan haya za ka shirya sai da jiran wando sannan kuma kuna da yara kun fara haihuwa kuma sun fara wayo kashi ɗaya da girman Allah da ta da ɗanɗanta nan dan ce wata ɗan kana uku wannan ɗan kana da wannan ɗan kana kaza ga kuma wani a ciki ga kuma ana goyon wani kuma duk a ɗaki ɗaya ma'ana ba su da damar da za ta take da mahaifiyar su jami'a ya ce ruwa wannan ba karamin wahala ba ne wannan ba karamin kuma yana rufe tarbiyya yana rufe tarbiyya da wuya dai a samu zama na kirki a irin waɗannan gidajen akan samu ha'intar juna tsakanin mazauna wani ne matar ko matar wani sun gaba maza da mutum in za ta kuma jin da ya kana ta hali kuma anan wani na haddasa da gaba wani na da karfin ce bane wanda ba da karfin ce bane dan Allah ta ake kowa da so tsansa ko fata shi duk abin da gaba da shi gidan idan kowa yi babu ai banda Allah ya yi rufa mana duk wanda yake cikin wannan Allah ya fitar da shi wani da Allah ba sai da shi kamar yadda na faɗa waɗansu ba talauci bane ba da yanzu misali a kowanne su sun saba da wata unguwa ko da suna da gida a wani a kowanne yanzu suke zaune a fage a gidan haya kuma suna da gida a wasu unguwanni saboda shi ya tashi a fage shekara jirin ya tashi a fage shekara ashirin kuma zai iya bari ba bayan da zai iya sayi gida a fage da gidan za ta saya a fage idan za ta je waɗansu unguwannin da ba fage ba sai ka kai gida uku da kuɗi gida to amma tun da ya saba ga gida sun dubu ga bakin plaza shi ba abin da ya masu lafiya ba zai iya bari mu mun zauna kuma sai ke hakuri ni ma na zauna sai ke fara san wannan ba wannan bane ba ina aiba ta wajen amma misali ne cikin misali ka iya samu wadansu da ba haka ba su ma haka ne wanda suke zaune kuma a cikin ba sai ga cewa idan suke su bayan gari ta musu hankali ya ya zauna da wannan gidan da sai ya duka ya fita ko mun da ta zauna a cikin a kuma yana cikin da ɗaya kamar yadda ba da cikin da Allah ne ya rufa mana cikin amma dai abinda muke so shine mu faɗakar da yan uwa musulmi cewa zama na addini shine mutum ya zanto akwai killata tsakanin iyalai akwai killacewa tsakanin iyalai kowa ya samu privacy tsakanin da matarsa tsakanin da ƴaƴansa kuma zai ba ka damar kai tarbiyya da haka duk wanda yake da hali ko yaya ya kamata ya kokari ya tsara wannan in yana zauna bayan yana da hali ya zo da cikin wannan fito kullum cikin haramun ce dan kullum zai zama matar wani kullum kuma zai zama matar zai iya sha'awar matar wani zuwa mala'ika wani wani zai iya sha'awar matar sannan kai ka ta ka wani ta auta irin wani za ta ka kuma kai ta auta wannan ai ko wannan wato ta da gurgurai yayi yawa Allah ya kuma باب تهريم ابتداء الكافرة بالسلام وكيفية الرد عليهم واستقبال السلام على أهل مجلس fihim muslimuna kuffar kare babu tahrim al-fida'in kafira babu da yake magana dangane da haramcin muyiwa mufarewa kafiri duk haramun ne mutum kafiri sai musulmi ka fara sai masa assalamu alaikum wa kayfiyatir radd kuma sannan babin zai bayanin yaya ake mayarwa da kafiri sallama in shi yace assalamu alaikum kai ya zaka ba shi ansa واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون كفار sannan da musahabbancin yin sallama ga majalisi ɗaya da ya kunshi musulmai da kafirai wato mas'aloli guda nawa zai tattauna a cikin babin guda uku mas'ala ta farko nuna haramcin kai musulmi ka farewa kafiri sallama wannan haramun matsala ta biyu yadda in ka ya maka sallama ya za ka ba ta amsa ya ya za ka ba ta amsa kada zai bayyana maka sifar yadda ake mayar da sallama wa kafiri idan yayi matsala ta uku idan a zaune a wurin zama ɗaya, da musulmai da safarai a cakuɗai to mustahabi ne kai sallama saboda ne saboda alfarmar musulman ba don waɗancan kafiran ba وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبدا اليهود ولا النصارى بالسلام من الله تعالى مكن ثبت دريج يكي كركو فاراوا يهود ونصارى سلما فاذا لقيتم احدهم في طريق yan kun hadar ɗaya daga cikin su a hanya fastarruhu ila abiyatihi ku tilasta shi zuwa ga inda ya hukunci wato kuna fita a kan hanya to kai sai ka tsaya tsakiyar hanyar inda nan aka fata cewa ko ya taho ka taho ba za ka kauce ba a yi shi da ɗin gefa saboda izza ta musulmi a'a ba bai shi ne ba amma dai shi ne zai yi ɗaukar wannan ma'anar hajjar ne fassaruhu ku tilasta shi ila abu yake zuwa ga inda ya fi kuncin wato kuka ɗauki inda ya fi ne fadin da yalwar a hanyar ya kuma ku filin shi inda ya kuma. to amma wannan kaga hukunci ne da zai sha bamban daga gari zuwa gari garin da musulmi suke minority na su yin wannan idan musulmi suna tsaro a gari ina ba ta hankali zai yi suke wannan kudu suke son a bar kuma da addinin su na za su iya kunta ta kafiri a amma garin da gari ne na musulunci musulunci na da karfi ko mutane suna da fahimtar musulunci to kaga nan ne za a yi wannan ko kuma yin haka shi ne wadanda ya rika zan hauki ya riga wani ya taho ba a tilasta shi ba ba a kuntata masa ba wannan kuma ya taho shi kuma ya taho an kuntata masa ya gane abin da ya sa wanda aka yi rawata masa kalmar shahada shi kuma abin da ya sa aka kuntata masa don saboda ne ya yi kai kalmar shahada don ya ga haushi gobe ne shigo da shi musulunci ba da ya ji cewa ko ake yi cewa tun da ya kafa cewa Allah ya gudu da manzo Allah ya kamata a sa cikin cewa da mazabi da Allah ta wani yadda dobi ko ilma ita ce manufa kamar wani aiki wanda kana da yana da shugabanci ne in Allah da ba yi aiki da inda kafin yin shugaba na yau ya sa maka ce maka hukuncin yana safawa ka gane ai sai fa ne da na ce da ke hukuncin yana safawa inda musulunci ke da ƙarfi musulmi za su yi wannan amma inda musulunci ba da ƙarfi ba sannan idan aka zo ma'aikata ga shugaba na sama ga na kasa shugaban da sama musulmi kaga zai yi wannan amma kai na kasa kan shugaban ka zai kai na kasa ta kuma lebar kai ne wannan kaga zai ce sun ka sun ka balle shi zai wahala wato zai shahara ko da an kula da aiki ya kalli maslaha ya kalli maslaha ya kalli kuma iko la ya kalli Allah nan san wato ku dau ka'ida ce ta malamai duk abin da Allah ya wazarta akan wazarta dan adam ne tare da ikon aikatawa abin da ba ka da ikon aikatawa sai a ne sai wajen su ko da kanka in ku kana da ikon aikatawa sai wajen su zo yanzu duk mutumin da yake lafiyayye idan zai salla ruwa wajibi ce cikin sallah bal rukun min arkanin sallah rukun ne cikin rukunan sallah mutum ya salla a cikin mutumin da baya da lafiya fa wannan rukunin an yafe masa sai ya salla ne a daure ba tare da su kuma sallar su kuma ta yi to kowane irin abu da musulunci ya shar'anta an shar'anta maka shi ne yayin da ya zanto baka da uzuri da zai hana shi kana da ikon yin to wajibi ne kai kenan in abin ma gudu in ko abin ba za ka iya ba saboda wani uzuri to an yafe maka wannan wajen shi yasa nake maka abin da canjawa da yadda zuwa daga wani zuwa wani wannan hadisi rawahu muslim وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum hadisin Anas an Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ahlul kitabi sun yi muku sallama ku ce da wa alaikum saboda ne saboda sun sun tafi yin sallamar ba cewa suke assalamu ba dan assalamu din nufin almaut wato mutuwa tabbata akan ku wa alaikum ma'ana ya maka mummunan addu'a kai mata ne ta rama amma ne ta da alaikum fa atadu alaikum kaga abin da sai adalci to amma idan ya tabbata sun furta kalmar assalamu alaikum to shi ne kuma da muka ce wajen mai wa sai ce alaika salamu wannan kuma ta zaka ce mutu alaikum salam tunda manzo Allah ya hana fara musu ne din azumta ko kuma bambancin abin shi ne wato ko ba da suke bambancewa tsakanin Ahal ahalin kitab da sauran kafirai ahalin kitab su ne kirista da yahudawa wato su ahalin kitab ba za ka fara yi musu sallama ba amma in sun yi maka ya halatta kara in kirista yake assalamu alaikum duk da wannan lafazin a haka daidai ya halatta ka mayar da martani kuma haram alaikum ya halatta an gane amma ko ta fara masa da halatta ba shi kuma idan ya rama ya halatta idan ya yi masa ya halatta karama wato kamar yadda sallama alaihi ko wajen mayarwar dai waɗansu malaman suka ce za ka ce alaika salam waɗansu suka ce za ka faɗi wannan wa alaikum salam sai dai amincin da ko kama wato aminci ne na ina ma ya mutu dan ba zai samu amince da kai tsaye amma kawai ba a halitta ba su ka bayan da za a yi kai musu sallama lafi da an wala rasa ko su sun ce assalamu alaikum ba ta sanar musu ba wannan da mai kawai aka ba da alfarma a abin da dan kun san akan an ke ɗanta su da zuwa kulce duk da cewa kafirai duk kafirai kafirai amma dai kuma Allah ne kadai ya san hikimar da yasa aka ke fanta su da wannan cewa a cikin kan su cewa a wani matan su cewa kar a fara musu sallama ma'ana in yi kuma za a yi ne za a iya yi sauran to wannan da amma sauran kafirai su kasa ba za a cikin kan wani misali kuma ba za a yi musu sallama ba da musulunci na fida a wani harkar ba za a yi musu ba a karan fari ba kuma za a mayar ba idan sun yi to ya za a yi ne waɗansu malamai suka ce sai dai ka yi musu suwa ta yau da gobe wadda ba sallama ba ta musulunci barka da asuba ina kwana ina yin barka da rana barka da dare barka da hanci kaga wannan barka da hanci babu wata addu'a <laughs> ko je ko ce sai wata addu'a barka da rana barka da dare barka da asuba babu wata addu'a amma assalamu alaikum ba addu'a addu'a ce babba kana roƙa mutum aminci a duniya da aminci a lahira da aminci a rayuwa ta barka a cikin kabarin kenan kaga ba karamar abin nan ba ce ba kalmomi ne ba da ta yi ta mutum da zai ba da ta san ba. Allahu Akbar wannan shi ne abin da ba na sassa na kai ko wanda ne ke suno ba. Wannan hadisi mutabakun alaihi wa Usama ta rabi Allahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه الصلاة من المسلمين والمشركين. دفع أسامة بن زيد. يتي الله صلى الله عليه وسلم يا بيت ولي مجلس فيه الصلاة من المسلمين والمشركين a garwaye a cikin majalisin akwai musulmai da musulkai abadatul awsan ina nufin masu bautar gumaka wa yahudu da kuma yahudawa fa sallama alaihim annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya musu sallama wato ta wannan nuna a jan majalisi a takuɗe da mutane da yawa a cikin akwai musulmai da kafirai to sai kai sallama dan wa dan su musulmai باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه idan kun lura da wannan matsalolin guda uku da ya kawo duk sun shiga cikin babin koko sun shiga matsalan farko haramta ne yawa ta yi sallama ya kafa wajen da su ne la da wal yahuda wa lan nasara bi sala mas'ala ta biyu kai fi barraji alaihim yace la sallama alaikum ahli kitabu qulu wa alaikum Matsala ta uku shine ne استحباب الصلاة على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار في حديث مسامة da duk matsalolin sun shiga cikin babu amma wannan babin yana magana a kan yin sallama idan kamu min al-majlis idan mutum ya tashi daga majalisin da yake zaune wa fara da sa'ahu, ya rabu da abokanan zamansa au jalisahu ko abokin zama din ɗaya ne jalis abokin zama guda ɗaya sa idan suna da yawa wato ka je ka zauna aure kamar yanzu mutum yana zama wajen karatun nan wani dalili ya sa zai tashi fita ko ya canza alwala ko ya ci da wani abu ko yana da alƙawari a wani zai ce bari zuwa da zaman karatu kuma in tafi zai cika alƙawari lokacin da ya tashi zai bar ma'ana sai ce assalamu alaikum kamar yadda lokacin da ya zo dama kuma ya ce ne assalamu alaikum ko ta cewa mutum ziyara gida lokacin da ka je assalamu alaikum kun gama tattauna kuma za ka tafi kuma dai assalamu alaikum wato idan mutum zai bar wuri zai yi sallama وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare shi yake manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yake idan ta ahadukum ila al-majlis fa yusallim idan ɗayan ku ya zo masallaci ya zo majalisi to yawa mutane sallama fa idza arada an yakuma fa yusallim idan ya nufi ya tashi ta kuma nan ma yawa mutane sallama وليست الأولى بأحق من الآخرة سلم فرقه بتفتزين تنتنتا يد أكي بكات سفرقه إن لوكس اللي تلو هكا أكي بكات تبيو لوكس اللي ذاك تفكو ذاك تفكي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الله السلام لا تشير السلام عليكم أنا ما السلام على العادة كما لا ربما هنا العادة غير تمام babu istizani wa adabihi babu da yake magana akan neman izini da ladubban neman izini wato fara gabatar da sallama da yayi kafin neman izini wannan ya fara ana yin sallama ne sannan ne sannan ne قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وأن الآية tun fasara ta riga ta gabata a darasin da yau haka ne ko wa qala ta'ala ubangiji kuma ya ce wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhiru kama sta'adhana alladhina min qablihim wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma idan yara kananan cikin ku sun kisa mafarki ma'ana balaga ta zo musu falyasta'dhinu to su rinka neman izini yayin da za su fita gida ko ɗakunan mahaifansu ko ɗakunan iyaye maza ko mata kamar sa'adun allazina min qablihim irin yadda waɗanda suke kafin su aka ce su nemi izini abin nufi wannan aya ta cikin suratul nur tana magana akan yara ƙanana bayan an riga an samu ayar da ta magana kan manya ayar da suke magana akan manya faɗin Allah ta'ala a wannan ayar da nake muku dama mun fassara ta a darasin da wuce, ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wannan tana magana akan wannan bayan da ayoyi masu yawa a cikin surar kuma sai aka samu da zabala dal atfal minkum al quluma falyasta'du idan yaran sun zama balidai to su rinka neman izini in za su gida ko ko da na mahaifansu ne kamar ta'adun da bin min qawlihim kamar yadda waɗanda kafin su tazo waɗanda aka faɗa kan cikin ayar da zai rukulu bi zurgar zuwa kuma su masu kai kun gane to al'ulum shi ne shekarun mafarki shekarun mafarki kuma su ne shekarun balaga wato kenan wannan ya nuna mafarki ita ce babbar alama ta balaga a wurin yaro namiji kamar yadda um, zuwan jinin al'ada ita ce babbar alama ta balaga a wajen kyamu yaro namiji kuma da yadda ake tsammanin tsarin balagarsa an fi tsammanin a shekaru sha biyar ta iya ruwa ya balaga kafin shekara ta jira akan gani akan samu ɗaya. ɗaiɗaikun yara maza da balaga take zo musu suna ɗan shekara ta ɗaya ko ɗan shekara ta biyu amma dai abin da yake yawan faruwa shi ne ne ta biyar kamar yadda ɗaya mutu kuma an fi tsammanin balaga a shekarun tara ta iya yiwa wata kuma sau ce shekaru tara bata balaga ba sai ta kai shekara ta biyu sai ta kai shekara ta uku jinin al'ada shi ne alamar waccan wanda ita akwai alamomi kamar yadda kuma mafarki tare da bayyanan mani shine alamar ɗan namiji banda wannan akwai alamomi misali gashin gaba alama ce ta balaga manzo Allah ya tafi da ita wajen alama ta balaga sannan mutum ya kai shekaru ta da ko bai mafarki ba alama ce ta balaga ina fata an fahimta sannan kuma zo alamomi kuma kamar za a ji muryar mutum ta buɗe amo din muryarsa ya karu sama da yadda yake wato ya fita daga wani zango na rayuwa ya shiga wani sabon zango ita ko mu ce mama a girginta ita ma alama ce amma dai wucin ta zama babbar alama wadda muka bayyana kamar da za su nemi izini idan sun sha waɗannan shekaru fal ya Kamar sa'alinu kama sa'alinu ladina mun qabl hadisi na gaba hadisin Abu Musa al-Ash'ari sai daga yanzu ko tuna mun daga yanzu wannan lokacin zuwa abin da zai biyo baya mun ɗan da yake sauraron wannan darasin daga nesa yana wata duniya ta daban yake cewa ya sha wahala lokacin da ya samu kasatin da shi ya fara samun na riyadu salihin ana ta yi yana jin babuka amma ba a fitin lambobin hadisi shi ko ba shi karatun arabiya ba don haka da littafin turanci shi sai yake so ƙarin sani da bayani da ake kaga a hausar babu shi a turanci tun turanci ana direct translation ne gane commenting din da ke baya da yawa kuma ba lalle bane da ya kai irin darasi irin wannan nazarin yake to ya sha wahala kafin ya kamo tashar a wani ba inda ake da sauran yake to amma da za a rika faɗin lambar hadisi to ko ka ka ji ko na ashirin ko na talatin ko na tasirin da tara ko na tasa'in daidai lambar kawai da ka buɗe da ya fi sami zina sai ta rufu kai sai inda lambar ta sai ka je inda hadisi ne to sai ya yi ko wannan a kai daga wata duniya ban san daga wata ƙasa ba ne ba na daidai sakon daga wajen ne amma ban san wata ƙasa ba ne ban san kod nan ba ɗin ba to kuma na rubuta masa da masa alƙawarin zan rubuta faɗa kuma sai dan yake mantar da ni duk sati idan na zo kawai yanzu sai abin gozo cikin ikon Allah Kasa ɗin yake samu na hausa kuma yana bi ne a riyadu salihin da turanci. Ba hausa ne. Zama da ita shi da aiki da makaranta. Da ya karatu da rabiya ba. Hadisin Abu Musul Ash'ari shi ne jerin hadisi na ɗari takwas da saba'in da biyar ne Allah ya ina ba zai rasa amfani ba bai inda an yi shi ba wani abin bai da amfani jerin hadisi na ɗari takwas da saba'in da biyar an abi musul ash'ari da abu musul ash'ari radiyallahu anhu wanda shi ne hadisin farko a cikin babu da suke za قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله تعالى من الله ثبت جريش ديالين جدا سنتي al-isti'zati al-istizanu salatun neman izini sau uku ne fa in uzina laka in an ba ka izini to sai ka shiga wa illa in ko ba haka ba farje ko ma inda kake idan ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum assalam sai ka ce eh, in shigo fitarka yadda da wani ne ba za ka ce idan ka tsaya tana nufin dole sai a mutu amma da duk goma biyu da shi ba ta goma kuma kuma ta kalmar ta zauna a kai kafin zama dutse ke wannan shi ka zaba ma kanka wannan to kar ka kunta ta ce dole sai to sai ka ga ko lokacin da ya kammala abin da yake yi zai so haka ya tsara ya so to sannan sai ka faɗa mata da ka da dole ka za ka ci ko abin da ya kawo kun gane wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito hadisi daga bani 876 an sahal bin sa'id al-sa'idi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر من ذا أنكر أنت neman izinin shiga ne min ajalin basari dan a rantsa wa mutane ido kasta da abin da bai dace ba kuma dan shi wanda zaka shiga gidansa ya rufe abin da baya son ka gani kafin ya ce maka shigo in baya da riga a jikinsa ya sa in ta barci ce ya cire ya sa ta karban bako amma in kawai ba a neman izini sai shiga yana zan ta halin da ba ka sha'awar da zanta amma ka kan jira da dakata to ka zo da zai baka dama ka shi kallace ka kallace kanka manzo Allah ce shi ne hikimar da ke cikin neman izini ka ka ko ko uwa za ta ko ka zai shiga aikin mahaifiyarsa ko aikin mahaifiyarsa kenan ya zauna ya nemi izini dan ba haka ba kai ya ga mahaifinsa ko mahaifinsa a halin da baya so ko ya za ta shiga ɗakin mahaifin da kuma mahaifinsa ta nemi izini don ta tagarta a cikin halin da ba sa so sai fa in dama an riga an tashi daga barci ba lokacin fitowa ba ne ba yanzu ke cikin ɗakin ta fita don ta je ta yi wani abu ta dawo cikin ɗakin ta je cikin ta dawo ta je kwano ta dawo ta ga za su shigo ba sai ta nemi izini mutum ba wa al'ada da yawa kawai ta je ta sallama assalamu alaikum dan nan ne ta sallama duk kuma yana cin da shi kansa. wajen ne? na ji wai wajen ne? ya mutum zai yi wajen ne? kana cewa gidan da ake tare a tafi tsakanin musulmai da wasu da ba musulmai ba ya mutum zai yi wajen ne kuke ne duk ɗaya ne wajen neman izini gida ba kowane da ne in za ka shiga ko kuma ana tafi tsakanin yahuda da musulmai har su zaɓa su zauna sai ka nemi sai ka ne? sai eh, ku ne? kar ku manta sallama ko gidan da ne ko ba na ka bane dole sai sallama amma ni mun ne ba a gidan da ba na ka bane kake ne gidan da sai sallama ya wada ba sai ka ce izini ko ba gidan da ne za ka fita to amma a cikin gida kuma za ka shiga ɗakin wani ko ɗakin wani ko kuma ne na bukatar ne dan ɗakin wani ne kake kun gane ba ne to wai sai ne bambanci tsakanin gida fa gida ne ba za ka gida ba za ka nemi ba kawai sai kun kai sai kana ganin sun da akwai arna a cikin ko ka nemi ne a cikin arna ne kuma da musulmi ne da zuwa ne shi ne mun yi manzo Allah ya faɗa min ajrin ba ba ko Allah ya da shi ne cikin حديث الذي ثبت سبعين بقوي وعامر بن سيد بن سراج قال حدثنا رجل من بني عامر والمسلم دين جنان بنو عامر يا بام حديثي أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت يا لإذن النبي لو في سنة النبي جيتكم من جدا فقال يتي أألد إن شبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقادره فيما دعا الله يتي ويرارا فديتي مسجد ما أخرج إلى هذا جيكو جمال متمن كساميتي fa mu al-istizan to ya masa ya ake neman izini wa kulluhu ka fada masa qul assalamu alaikum a adkhul kace assalamu alaikum in shigo ba ko da kace in shigo ba musallamar ku fa sami'ahu ar-rajulu sai mutumin yaji abinda manzon Allah ya faɗa wannan yaro da yake ciki fa kana sai assalamu alaikum a adukun shi ne da abin da manzo Allah ya faɗa masa fa adin lahum nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya maka izini fa dakala sai ya shiga rawahu Abu Dawud da Ibn Majah sahih حديث لك يثبت سبعين تثبت عن كلدة بن حنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي نازوجا أن الجلال من ثبت عليه بيانا جدا fa alayhi wa lam usallim kan sai sai nake ga wajen ba tare da nayi sallama ba fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ce idi fa qul assalamu alaikum a adkhul koma kace assalamu alaikum in shigo kamar dai da da dan mutum ma ya manta za a da shi da ba kai sallama ba ila in yau da sallama amma ya sallama ba ne to in ya fahimci suna ko sai ya ba ta hakuri sai kuma ya koma sai ce assalamu alaikum in ya fahimci sunna ko sai inda fahimta ko sai kuma a fahimta da don ba kowa ke koyan komai rana ɗaya ba sai an shirya su kai wannan hadisi da wahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan Abu Dawud da turmuti suka rawaito sai hadisi ne hasan babu bayani an anna sunnata idza qila lil musta'dhin man anta an ya kula fulan babin da yake bayyana cewa sunna game da wanda za a ce da shi wane ne mai neman izini idan an ce da shi man anta wane ne kai an ya kula fulan sunna shi ne ce ne wani ya faɗi sunansa wato mutum ya zace assalamu alaikum a adukun ya su ce wane ne kada ce ni ne kai ne wa hadin zama na bukatun tambaya ni ne Ja'far Mahmud Adam ka ja baki ka yi wata lake kowa ya gane amma ka ce ni ne wannan baya cikin ladabin abin nan dan duk wanda yake wani ne bai gane ka ba kalmar ne ne ko ba za ta kara masa ilimi ba yanzu ka sa ka bukatar da shi sai ya kara tambayar kai ne wa to sannan kuma ka ce kai ne wa ne ko kai ne wato kaga sunna shi ne kace ni ne ne kai maka faɗi sunan dan gane. to kuma wanda ya tafi duk lokacin da zaka ne ka ga yanzu ko da a waya waya sunan da muke bukawa wani idan ya buga waya idan ta ɗauka sai ya shuru shi ba zai magana ba kuma shi ya buga sai sai kayi magana kuma da ka'ida shi ne ya kamata ya yi shi kai da ka buga sai ya kamata ka sallama lokacin da ka buga ana ɗauka sai ka ce assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam in ya gane ka ne ka gaba ba bai gane ka ba sai a yi ta jefa wani kuku ta jefa wa ya kaza ya kaza har ku da ko ba ku san kowaye ba idan ka ce wane ne sai ce da ka gudu ko daga tunda su da cikin kudi ya ga ba su ma gudu wannan kike da tambayar su na abu gudu yana baka wata wannan misali ne ba ne ka samu wani su da wani wannan sai ka samu mutum wane ne sai ce daga bauchi ko daga lemu wane ne fa nace ba cewa ne ba daga ina to ya fata sunan mana ne da wani daga gauri kaza amma ba ka sani ba da na buga waya wurin mutumin da na san bai gane da ko ban sa buga musu waya ba da na yi sallama ya ansa farkon abin da yake fara yi ni ne wani daga wurin kada ni ne Ja'far da Adam daga gadan kaya ko daga Kano gadan kaya to dan da ta ba mutum dama ba sai kuma abin nan ba ya gane wane ne amma kun ci surutu har ya san da wane ne wannan ba ya cikin ladabin magana ladabin magana shine ka bayyana kanka da wuri ga wanda ka san bai gane ka ba abokin ilo da gobe wanda ka san ko dan uwa ka ba bukata da ya dinga kuma ya san wani to wannan ba bukata sai yi ka bayani kuma ne wani wanda dai babin da yake bayyana cewa sunna idan an ce da mutumin da yake neman izinin shiga wane ne an ya kola kula ya ce ne ne wani fa yusanni nafsahu bima yu'rafu bihi ya ambaci sunansa da abin da aka sauke da kaga da zaka ce ne ne wani ko masu irin wannan sunan suna da yawa har yanzu ka bayyana da kanka ba wato sai ka bayyana sunanka da yadda za a gane ka da to gane ko suna da sunan mahaifi ko suna da sunan sana'a ko suna da sunan gari ko unguwa na ɗaya da cikin abin da ke sa a gane mutum da mutum don sai ce a ni ne wani direba a ni ne wani mai wanki a ni ne wani tela ni ne wani daga unguwa kaza daga unguwa gari kaza dan da sai a gane mutum duk da yadda zaka bayyana abin da kake ji shi za a gane ka da wurin sai kamar shi ne mutumin kin suna ne zai ambata au kulliyatin ko kuma alkunya a'a ni ne wani baban wani sai za a gane su da baban wani wa karahati qawlihi ana babin yana maganan karhancin mutum yake ni ne kawai ya duro wa nawo ya da makamantansa wane ne sai a daga gidan tsaya ko daga gidan tsaya kaga ai kamar sai dai da ni ba a san kowa ba dan gidan ko mutane da رضي الله عنه في حديثه المشهور في الاسراء عن سعود بن انس مالك في حديث من الناس شهادته wanda yake bayanin al-isra wal mi'raj al-isra ita ce tafiyar dare daga makka zuwa baitul maqdis al-mi'raj ita ce tafiyar sama daga baitul maqdis zuwa ga saman sama rabbana ya kai ka kaje inda ba wanda ya je wanda kai da kafar kai a ƙarshen baitul ne kaga Allah ba da kariya ba amma kaga matsalar ganin Allah kuma an yi sabani a kan sama Allah ya a cikin wannan hadisi kale ce kale rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah kira da mutum Allah tabbata da shi da iyalan gidansa ya ce kuma sa'ada bi jibril sannan jibril ya hawo sama da ni ila sama'i dunya zuwa ga saman duniya da farko fastaftaha ya nemi a bude fakila aka ce man haza wane ne wani قال جبريل يقول لي ملائكه جبريل هذا ليس هو في محل الشاهد امام النووي yake jibril wa da tare da ke da muhammad da da ni zuwa ta biyu fastafta ha yi nemi abuɗe sai la nan kala jibril yake jibril ne sai da ke kala muhammad ne أقول أبدا إن أبوه دور كما تكون كمل في أنت منها فيقول جبريل متفق عليه هذا كان جاي من ابن أبو إل أكيد رواني يسي جبريل حكومة الأخوة تنسى يقولون من لتين رسولة ومن تتكلم ما شيء تنسى جبريل جبريل الأخوة متفق عليه حديثي للتاريخ تقول جتمالي وعن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي abu zarri yake na fita cikin wani dare daga cikin darare fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yamshi wahdahu kawai sai ga manzon Allah yana tafi kadai fa ja'altu an fi dhullil qamari sai na rinka tafiya ina bin inuwar wata bal tafata sai ya wayo fara'ani ya ganni fa kana sai ce man hadha wane ne wannan fa kuntu abu zarri sai ce abu zarri ne kaga bai ce ba ana محل الشاهدين كده متفق عليه حديث من سيد بن ثمانين دقيقة وعن أم هاني رضي الله عنها قالت أم هاني تسي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره لا ذو النبي له أنك فاطمة تيمس سترة فقال سيدي من هذه واتيتي فقلت أم هاني نسي أم هاني كما بكتيب نسي متفق عليه kaga yadda ake rarraba hadisi ɗaya cikin babuka daban-daban a zama karanta shi a babin ajanabi ne wa musu sallama ajanabiya kuma yanzu mun karanta shi a babin in an ce wa ne ka ce ni ne wani karka ce ni ne kawai ce shi ai shi yasa me yasa yanzu ne yake maka yake sai san mina sahu ba mai urabu ya ambaci sunansa da abin da aka fi sanin sa da shi in an fi sanin sa suna to sai ya fi sunan auku yake ko kuma alkunya an fi sanin da alkunya yanzu abu bakar an fi sanin da alkunya wani ya zai zama abu bakar sunan shi abdullahi ba da kowa ne kuma wani ya zama umar hannun sunan ka fashe ta ba da kowa ne kuma ba kun fahimta saboda haka abinda aka fi sanin mutum da shi in suna ne sai ya faɗe shi in alkunya sai sai ya faɗa in wani abin da ya gaba sai ya faɗa متفق عليه حديث الذي سبق ثمانين دبيو وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب جابر يتي نزو جمع الله سنة قنقة قوفة أكتي دقة يدق ثم يا قنقة قوفة فقال سيتي من هذا وانيني أنزاني فقلت سيتي أنا نيني kaga shi ya da bai sunan sa ba fa kana sai manzo Allah ce ana ana ni ni ni ni ka annahu kariha da alama annabi ya so wannan kalmar ni din da aka faɗa ko ka sai ne ka masa ita muttafaqun alaihi kaga nan da ya dauki hukuncin karhancin mutum sai ne ana muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito wannan hadisi na gabatin gaba idan mun tafi kila ba za mu yi karfa ba ko da ke da baya yawa babu babu tasmiyat al-atif ila hamidallah ta'ala wa karahati tasmiyatihi ila lam yahmadillah ta'ala wa bayan adab at-tasmiyat wal utaf wat tasaqub babin da yake magana mustahabbanin tasmiyat al-atif jayar da mai atishawa al-atif mai atishawa al-utaf ita kanta atishawa akan ce afafa ya afisu daidai da ba ya zurihu ko a ce afafa ya afisu daidai da nasara yanzu duk wanda ka faɗa larabcin ta yayi a kasa ya yi atishawa ya afisu yana atishawa al'ufas ita kanta atishawa al'afis mai atishawa babu shiri babu tasmitul afis babin da yake bayanin mustahabbancin da yadda mai atisawa amma da sharadi idza Allah, in ya ce alhamdulillah sai da shi kuma bayar wa cikin samu? dan tasmi ba wai kowace irin da ya ba a gosuwa ta ce masa yarhamukallah yarhamukallah za ta masa wannan gaisuwar mai yauki idza hamidallah idan ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah da mutum ya addu'a wa sai ce alhamdulillah sai ka ce yarhamukallah wa karahatu taslifihi da karhancin gaishe shi faɗa masa yarhamukallah idan lam yahmad Allah ta'ala in bai ce alhamdulillah ba to karuhi ne kace da yarhamukallah wa bayani adab at-taslif da bayanin ladabban jayarwar sai da zai da ladabban da aka da aka kana dan maka Wani utasi da bayanin ladabban mai atisawa yayin da zaka yi atisawa yaya ka yi haka ka bar bakin ka abu ta ko a rubuta ko yaya ka yi wa tafa'ubi da bayanin kuma hamma idan mutum hamma ta kama shi ya zai yi menene na dabin hamma akwai wani zikiri ko babu ta ga musulunci ba ko ba ba a sun sha'awa irin addinin musulunci yanzu ka kalubalanta kowane kirista cewa ya kawo musu waɗannan babuka da cikin lissafin ka kalubalanta ba yahudi ka kalubalanta ɗan addinin buda ko ɗan addinin sikh ko dukkan wani addini a duniya nan wanda ba musulunci ba ba yadda nasoci da za su koya masa yadda idan ya zo idan wannan ta faru ko idan an yi a gaban sa sai musulunci ga wannan ke nuna cewa kenan musulunci malallan addini ne babu tawaya al da kun lakum kun ta ta dan Allah addinin da zai bayanin yaya za ka yi ya yaya za ka yi hamma me za ka ce in ka yi atijawa me kuma za a ce ma idan an yi yanzu wannan addinin sai ya manta da wani abu mai mahimmanci in ka kunshi a addinin irin maulidi da ya magana sa ba yanzu atijawa ke nan ta fi haihuwar annabi muhimmanci inda a ce yin bikin akwai shi a addini da ba sai a kawo masa hadisai ba da yadda za ka samu hadisin atijawa da hadisin hamma hamma ka tana da hadisi tsakanin da Allah ba haka bane wannan al'amari حديث من الذي تقول تسمانين دعوك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يأنه صلى الله عليه وسلم الله ثبت إليه بيالين جدا سياسي إن الله يحب القطاسة وبنجي تعالى يناسم أتشاوى من cikin kan atishawa Allah yana son atishawa saboda menene atishawa lokacin da mutum ya ta yana fitar da wani rara na jikinsa wanda bai da amfani yana fitar da yana rage wadansu ƙwayoyin cuta daga jikinsa wannan sai ba shi karfafi da ƙwarin jiki da ke sa Allah ke so wa mummuni wannan wa yakarbu tasa'ub ubangiji ta Allah yana kin hamma saboda dai hamma alama ce ko ta jin yunwa كنت جن بنسي كنت تحالة المؤمن القوي خير إلى الله من المؤمن كما yasa a in zuwa ko dan ba ta lafiya illa ya ka lokacin da zaka zaka wannan kuma zaka da amma hamma ko tan ne ta ake ba a san mata saboda lokacin da kai hamma ko tan da ko ba a san ba ta da ko ake ba ta fa idza atasa ahadukum idan ɗayan ku yi atishawa wa hamidallah ta'ala ya gode ma Allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ya zama tilas akan dukkan musulmin da ya ji an ya koda lahu da shi yarhamuka Allah Allah ya ji kanka Allah ya baka rahama shine tasmiya da nan mutum sai zai atishawa yanzu duk mutum ya zama a kan mu duka ko in sai ya faɗa ya ɗauke sauran a cikin masallacin ne wani ya aka kawo dukkan mundi dukkan dukkan musulman da ya san kalla ko kuma ya yake ya faɗa ya dauke wadansu malamai suna ganin in sai ya faɗa ya dauke sura wadansu da suka ce a kudu da nasu hadisi kana hakan ala kulli muslimin sami'ahu duk wanda ya ji to kuma tunda addu'a ta ana so a yi masa da yawa eh, an yi yaqul lahu yarhamuka Allah wa amma tafa'u amma hamma kuwa fa inna ma huwa min shaytan daga shaytan take fa idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku wato hamma ta kama shi fa ya rudda hu yayi kokarin mai yadda ita kare bari ta zo masa fa a gurgurdan ikonsa fa inna ahadakum idza tasa'aba domin ɗaya daga cikin ku yayin da yayi hamma zabbu ka min shaytan sai sai ɗan sai masa da rayuwa wannan hadisi rawahu bukhari imam bukhari ne ya zaka yi ka mayar da ita wasu malamai suka ce gwaji da yau da gobe ya nuna yadda ake a danne hamma in ta kusa zuwa shi ne sai ka haƙoranka na sama sai ka dace leɓanka na ƙasar ku, sai ka koma haƙoran sama ka dace ne leɓan ƙasa in kun dace haka sai ka koma in kuma ka haɗu ƙarfin ka da ta zo dokar karka bar bakin buɗe ha a karfe haka da ne suke zo za ta yawa sai ka rufe bakin ko da hannu haka yadda ke kan bare gani ba ko da wani kalli in karfe da hannu yayi in karfe da wani kalli yayi akwai wanda suke cewa sai dai karfe da bayan hannu haka ba za ka sa cikin tafin hannu ba wanda yake haka in kai da wannan yayi in kai da cikin tafin hannu da bayan hannu zai yayi kun gane in kuma da kalle ne ya haka ko da hannu ne zai kai hamma in karfe kanta kuma zai yayi duk wanda ka sami kansa kowanne Ba ba abin da za ka ce a hamma ba wani hukumi da aka samu da mutum a cikin hamma sun ce na ka samu magana sun ce aida ka ga mana neman nafi ko ba haka rawahu bukhari bukhari ne ya rawaito wannan hadisi hadisi na ɗari takwas da tamanin da hudu wa anhu nabi na kuma zuwa ga abu hurairah an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi da mutum tabbata gare shi ya ce idza asafa ahadukum idan ɗayan ku yayi atishawa falle kun yace alhamdulillah wal yakul lahu akuhu aw sahibuhu dan uwan sa ko abokin sa ke tare da shi kuma yake da shi yarhamukallah wato Allah ji kanka fa idza qala lahu yarhamukallah idan yake da shi yarhamukallah din falle kun to shi kuma sai yake yahdikumullahu wa yuslihu balakum duba irin kalmomin da suke fitowa inda aka ta ya ce alhamdulillah kai da kake cikin cikin cikin alhamdulillah to bayan ka ce kuma sai ne ya hadikum Allah wa yusuf barak Allah ya shirye ku ya gyara halayen ku ba hali Allah ya shirye ku ya gyara halayen ku kawai mu kai da ana wa guna addu'a ta dace حديث من طريق 85 عن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى رضي الله عنه abu musa ashari Allah shi kare da gare shi ce sami su rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce naji manzon Allah yana cewa idza aqasa ahadukum fa hamidallah idan ɗayan ku yi atishawa ya gode ma Allah yace alhamdulillah fa shammutu to ku ce da shi ya hamka Allah fa in lam yahmadillah in bai ce alhamdulillah ba wala ta shammutu to kar ku ga shi ku kare shi kawai da atishawa rawahu muslim muslim ne ya حديث الذي تقول تمانين لشدة وعن أنس رضي الله عنه قال قصص رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم مكن بيو أولا أن نبي سيسك أتكاوى سنة سنة رفض النبي فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر في النبي فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر في النبي يجير بأن يجير بأن فقال الذي لم يشمته هو الذي النبي يجير بأن قطص فلان فشمته ولا يأتى وهذا ليس كافي يرحمك الله وعطفت فلم تشمته ممكن أتى يا من الله فكيف يرحمك الله بقى فقال كما الله التي هذا حميد الله وأنت يأتي الحمد لله وإنك لم تحمد الله تكون الحمد لله نعم. وكذا kaga yadda ya halitta ka faɗa masa wani kuma ya ya da hukunci amma annabi sallallahu alaihi yana da matsalar wancan ya san me yasa ko ba yasa sai da rantsar da jiyoyin kan da yake amma idan mutum da sai ka ka ce alhamdulillah wala ai alhamdulillah ka faɗa dai alhamdulillah sai kuma ka ce rahmakallah kaga wannan ko da gida ko mutum sai ya yi ya ci sa da ke da ka ce da Allah ya kawo da ya faɗa kuma kace ka faɗa masa da kuma abin da yake da ya hamdulillah eh sai ka tsaya da dalilin حديث من الذي تقد كمالين تبقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عطس وضع يده أو صوبه على فيه wannan hadisi abu hurairah ce manzo Allah ya kasance idan yayi atijawa وضع يده يكن سن يهنن سأوصبه قوت فانس سأل فيه أبا الشنسة وخفض أو غض بها صوته يكن صوت صوت مليا سبعة شاوات وتو يكن با بذات مسألة أشاوات هنا تكتوا وما أما سيدي سلوكو بين صوت في ذنته كي قال في وما شكا راوي راوي يا شكا إما إياتي وخفض بها صوته كوكما يأتي غض بها صوته duk ko ma'anar su ɗaya ne rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih hadithin sarki da karanta a yau na ɗari takwas da tamanin da takwas a da ƙarshe ne ko wa na bi musa radiyallahu anhu كان اليهود يتعاطفون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوداوا sukan yi atijawa yayin da suke tare da annabi sun kawo masa ziyara ko wani abu haka ya hada su yanzu na an yi kula da suna ta fatan ina ma annabi ce da su ya suna san annabi ce musu haka fa yaqulu annabi zai ce fadin ya rahamukum Allah Kuma sai ce ya dukum Allah wa rasuluhu balakum Allah ya jire ku Allah ya gyara halayen ku rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa kana hadithun hasan sahih kaga ku kaji da yau da san gara ba wai suna kai ku ba alhamdulillah ba kuma suna so kuma wa annabi kuma sallallahu alaihi wasallam to sai Allah kuma zai da. masa rahama ba amma sai roƙa masa da gyaran hali wani abin sai idan kudiri ya rafi Allah wa alwakal daga abu idan kudiri Allah ya tsare da gare shi yake kan rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya da mutu tabbata gare shi yake a cikin 1880 idza tasaaba ahadukum idan dayan ku yayi atika yayi abin nan wani jirgin kuma kwani mun tafi da ala kuma ya tsora hannunsa akan bakinsa fa inna mai yadkhulu sai zan zai iya shiga bakin mutum idan ya bar bakin da yi ba sai ya shiga sai sa hannun sai kayi idan ya yi hamma wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya rubuta waɗannan lambobi eh sai ka ce masa bakin ya ta da dalilin da ya ba ba ba ba ba abin da za ka ce masa wanda ai wani abu ne na daga al'ada ce dai kowanne abin da nake so in ce da ku lambobi da ke cikin hadisan, a iya samun sabani tsakanin wata nufa zuwa wata nufa saboda ƙari ko rubi da ke cikin wani kwafi da akan samu ƙarin wadata da kamar lokacin kuma a samu rai to amma nufar da ke wuri mu samu dace wata kalmar da na bani amince da ita saboda kowace nufa da haka sai mun nake sai take asali wadda ba ita ba ta zama rai abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya tsara idan mutum ya magana yana wanka bai da shi ba a nan jirgi a kai

in ka ɗauka sun tafar da zama ba ko tana na ajiye magana ce abin da ya fi ba da mamaki shi ne ke alamun shi ta muka ayar muka haɗa ka ka zauna a wajen da halaka ba amma ɗan matsa aya aisha sai ta fasa ko kuma ba ta ce ta to ko da kin zo zo idan an fita fita haka ake to kaga dai to ai da ta hada ku da wani ne ya sa Allah ba karin ne cikin ba kuma kana da wasu cikin da suna idan kun zo wajen mutum ziyara kuma yake shi ke an tattauna ko an yi majalisin karatu an gama shi to jama'a shi kenan kowa ya tafi da kowa ya tafi da sai amma kar su yi majalisi ya ce an tafi da kuma kace ba ta ce ina ba za mu fahimta wanda yake cewa ya halitta tsakanin mace da mace sun musafaha babu musafaha zai zama gaba shi za mu ci da shi insha Allah akwai lokacin da mutum ya fara atishawa har sai ya yi sau hudu zai tsaya to sai ya ji na hudun zai alhamdulillah sai sai bari sai ya ji hudun sai alhamdulillah ba ka tallafa masa a cikakke a kowace sai ya yi sai bayan akwai bambancin zamani tsakanin ta farkon da ta akwai wanda zai fara a jira a jere ba wata ya kuma sai takwas ko goma ya kan faru ka ce idan mutum ya haɗu da kafir ya ta ya wato ni ne ma na ce kenan tambayar da ba na so wato ni ne ma na ce karanto hadisi manzo Allah ce idan laqitu muhum fi tariq fattaruhu la bi kuma kace wai na ce kuma na ne faɗa ba ni bane ba ba ba zan ma karanta rahoton da yawa wannan yake cewa yana da ɗan uwa yana da wani ɗan uwansa ne ko dan uwan mahaifinsa idan yana karatun alkur'ani wani lokaci sai daga kuka a hali kuma a waɗansu lokutan a baya bayan yin kuka ɗin wacce ake tsammanin cewa kamar ko an jefe shi in ka sani ba al'umma da kota kawata kawai sun tsoron Allah ya da karatu da kuka ya fita an jefe shi ai illa ne wanda cikin karanta ba in baka saba duka ba a da yin duka din alama ce ta ne imani sai a cikin ko an gudu mutum ya tantance in kan idan an ala ta sana da shi wakan da suka yi kurkana kan da Qur'ani kana kuka ko a dan kuma da ne da suke yin kuke kire ya bayani da a gane musamman kuma ka ce da ko limami ne aka tare ko ne wala wala da mutum da rubuta ma'ana dai dan mutum yana kuka a cikin karatun Qur'ani ba ya nuna cewa an da take kenan da so za a kyauta ta masa cewa imani da kuma tafirantuwa da wasu ayoyi na Qur'ani ya tafi wato yin haka sama da kace ko biyu da aka yi ba wata alama da gani ta sarari ko da kuka idan ana karatu su zama wannan sukan so su yi tambaya da malami amma sai su fara da sallama ne a sanin haka wannan dai ba ka sai sallama da ake dole sai kai kamar yanzu muna nan da wani zai tambaya sai ke salamu alaikum tambaya ta kai ina da wani wasu suka yi wannan sallama da dan jan hankali su malamin da yake karanta saboda mutum ya je ho tambaya amma dai wannan sallama ba karanta maka aka yi ake kai ba tunda ba ka shigowa wasu ko zuwa wani eh to ya zama da da amma kuma ba za ka ce dole bane ba ni ina ganin inda mutum zai daga hannun malamin ya je sai ne ne an ce ba a wa mutum abinci da mai alwala ko karatun da ramin sallama ba wanda ya tsaya ya sa abinci za ta yi masa sallama mai alwala ma za ta yi masa mai karatun da ramin ma za ta yi masa shi ne alwala lokacin da ke masa sallama yana cikin yin alwala su zai iya mai zai iya ansa masa mai karatun Qur'ani ko ba zai ansa ba sai ya je kafin aya sai ya masa sallama ya ne ya masa sallama mai cin abinci kuma sai zai maka sallama a yanayin da ya san ba zai fare ba wato kar lokacin da yake haɗe yana abin ko ke taunawa ba zai iya an sallama ba sai in ya haɗe yin bakin su kafin ya sake jin mamman sai cewa ne kuma sallama na za a yi sallama wurin karatu yanzu muna cikin karatun nan wani zo zai shigo ne ya zama wajibi ya mana sallama ko mutum musahabi ne yin sallama amma sai shi da ayyama na mutum ke gudun musahabi 我工作也没完。